Amurka ke kira sashen Hausa ke magana a kan mita 25,31 da kuma 49. Masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta gidajen rediyo masu zaman kansu, rediyo amfani, sarauniya, fara'a, niyya, fara'a, nomad FM da dalol FM. sai kuma tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Za kuma ya kama mu Alfa Radio da ke Kumasi a kasar Ghana. Haka kuma za a iya kama shirye-shiryenmu kai tsaye ko kuma shirye-shiryenmu da suka gabata da kuma fina-finai a shafinmu na voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da wannan lokaci yau litinin 29 ga watan Yuli shekara ta 2019 Yusuf Aliyu Harandani tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da shirye-shiryen namu a wannan daren naku. Cikin shirin namu za ku ji cewar shugabar jam'iyyar wakilan Amurka ta ziyarci ƙasar Ghana a karo na farko ko me ya kawo ta za ku ji a cikin shirin namu. Idan muka leƙa jihar Kaduna kuwa za mu ji cewar kotun da ke sauraron ƙarar gwamnatin tarayya a game da shugaban eh, 'yan shi'a Sheikh Ibrahim al-Zakzaki ta ɗaga wannan zama. Akan hakan ne kuma za mu so mu ba ku dama ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Wayya kuke kallon wannan dambarwa tsakanin gwamnatin tarayya da kuma 'yan kungiyar 'yan shi'a? Lambar dai kamar kullum ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar. biyu shida biyar biyar kada kuma a manta a sa alamar tarawa a farko amma duk kafin mu tsunduma cikin shirye-shiryen namu sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni. jama'a assalamu alaikum hukumomi a jihar california da ke yammacin amurka sun ce wani dan bindiga ya kashe akalla mutum uku ciki har da wani yaro dan shekaru shida da haihuwa a wajen wani sanannen bikin abinci a jiya lahadi inda daga baya shi ma 'yan sanda suka harbe shi har lahira 'yan sandan sun ce maharin ya yi ta kaikaitar wasu ɗaiɗaikun mutane ne da bindiga a bikin abincin da aka yi a birnin gilroy da ke kudu maso gabashin san francisco mai nisan kilomita 170 daga birnin rahotanni sun ce akalla mutum 15 da suka halarci bikin sun ji raunuka Kafofin yada labarai sun bayyana sunan maharin a matsayin Santino William Ligan dan shekaru goma sha tara da haihuwa, yayin da suka ce suna ci gaba da bincike ko akwai dan bindiga na biyu. Ana dai gudanar da bikin ne a duk shekara a birnin na Gilroy da ke yawan noma, akan kuma binciki mutane kafin a bar su su shiga wurin bikin. 'Yan sanda sun ce dan bindigar ya yanka wayar shingen wurin da ake bikin domin ya kauce ma jami'an tsaro. Masu shirya zanga-zanga a Sudan sun ce a yau Litinin jami'an tsaron ƙasar sun harbe mutum biyar har lahira bayan da suka yi amfani da harsashen gaske don kawo ƙarshen wata zanga-zanga. A cewar wani kwamitin likitocin ƙasar wasu gwanayen harbi ne suka buɗe wuta akan ɗalibai masu zanga-zanga a Al-Obid. lamarin da ya jikkata wasu da dama baya ga mutuwar mutum biyar da suka mutu. Mustapha Muhammad likita ne a garin na Al-Obid ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na Associated Press cewa yawanci waɗanda suka jikkata an harbe su ne a ƙafafuwansu da kai da kuma cikinsu, hudu daga cikin waɗanda suka mutu duk ɗalibai ne. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Wani jami'in gwamnatin China ya yi kira ga al'ummar yankin Hong Kong da ta kauce ma tashin hankali ya kuma zargi wasu 'yan siyasar yammacin duniya da rura wutar rashin zaman lafiya da ke faruwa a yankin. mai magana da yawon hukumar da ke kula da harkokin bunƙasa siyasa da kasuwanci tsakanin gwamnatin china da hong kong yang guang ya sake jaddada goyon bayan gwamnati ga shugabar yankin ta hong kong carrie lam da take fuskantar matsin lamba waɗannan kalamai na guwan na zuwa ne bayan wata tarzoma da ta auku da daddare a yankin na hong kong inda masu zanga-zanga suka fantsama kan titunan birnin kana suka bijirewa 'yan sandan kwantar da tarzoma waɗanda suka yi ta kai musu hari da barkono mai sa kwalla da harsashen roba yayin da ake ci gaba da fafatawa tsakanin 'yan sanda da masu zanga-zangar an harba wani nau'in iskar gas wanda a da makami ne da ake amfani da shi a matakin ƙarshe na dakile zanga-zanga domin hana masu boron kaiwa ga ofishin wanda a makon da ya gabata masu zanga-zangar suka lalata. Hukumomi a ƙasar Afghanistan sun ce harin da aka kai da wata mota ɗauke da bam da bindiga a Kabul, babban birnin ƙasar ya kashe aƙalla mutum ashirin da kuma jikkata wasu hamsin. jami'ai da kuma shaidu sun ce wasu 'yan kunar bakin wake dauke da manyan makamai sun kutsa kai zuwa wani gida da ofishin afghanistan green train wata kungiya mai fafutukar siyasa da tsohon shugaban leƙen asirin ƙasar jagoranta amrullah sale To a gaida Muhammad Hafiz Baballe da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. A taskar rahotannin namu kuwa za ku ji cewar a kakakin Majalisar Wakilan Amurka Nancy Pelosi ta jagoranci wani ayarin gwamnatin Amurka don ziyartar ƙasar Ghana inda ake bikin cika shekaru 400 da aka fara ɗaukar wasu mutane daga ƙasashen Afirka zuwa ƙasar ta Amurka a matsayin bayi. Ridwanullah Abbas ya aiko muna da ƙarin bayani. jakadiyar amurka a nan ghana stephanie s sullivan da kakakin majalisar dokokin ghana professor mike okwe suka tarbi nancy pelosi da tawagata a filin saukar jiragen sama na ƙasa da ƙasa na kutuka da ke a nan accra da take yi wa manema labarai ƙarin bayani akan wannan ziyara ministan harkokin wajen ghana kuma 'yar majalisa mai wakiltar mazaɓar anya sotum shala ayi kubuchwe ta ce Nancy Pelosi Wannan ziyara na Nancy Pelosi da babbar tawagarta mai mambobi 35 zuwa 40 za ta haska gana a idon duniya. Kana za ta ƙara wa bukin komawa gida armashi saboda zai janyo hankali a kan ƙasar Ghana. Madam boce ta ce Nancy Pelosi za ta yi jawabi a gaban majalisa tana mai faɗan cewa. Ta ce, uh, mu za ta yi jawabi mai muhimmanci a zauren majalisar. Wannan ziyara za ta Karfafa zumunci tsakanin Ghana da Amurka. Akan wannan bukin dawowa gida Ghana tana sa ran ganin dubun dubatan mutane daga kasashen duniya masu alaƙa da nahiyar Afirka. Nancy Pelosi za ta kai ziyara a tashoshin jigilar bayi ta Cape Coast Castle da ta Elmina Castle da yanzu suka zama gidajen tarihi. Anan nan Cape Coast Castle tawagan za ta tafi inda ake amfani a matsayin kofar da ake shigewa da bayi da aka yi wa lakabi kofar da ba dawowa wato door of no return a turanci 'yan ghana da dama ne sun ka bayyana farin cikinsu da wannan ziyara da tawagar amurka ta kawo a ghana karkashin jagorancin kakakin majalisar wakilan amurka nancy pelosi sunana mu tare a mun farin ciki saboda mun san dole akwai taimakon da za ta yi mana dole zai zama mana alheri ne dole saboda iya bunkasa tattalin arzikin gari. Sunana Zakiya ɗaliban Islamic University batu wanga mata da ta shigo kasan Ghana babban alhairi ne ta rike babban matsayi can kasan Amerika kuma shigowa irin wanga manyan mutane cikin Ghana babban alhairi ne. a takaice dai muna mata marhaba da sanda zuwa sunana alhaji ahmad alhassan mai suna ta sauko nan kasar mu na ghana ta ma kai mana ziyara kuma daga elamina inda aka bi da bayi aka je da su can amerika wannan ma wani babban ci gaba ne ta zo ta gani da idanunta irin wahalan da bakake suka sha da aka bi da su aka tafi da su wannan abin na eh, ƙasa na amerika za a shirya wa nancy pelosi da tawagarta liyafar ban girma a fadar shugaban kasar ghana ta jubilee house a nan accra Ridwanullah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana. To a gaida Ridwanullah Abbas daga kasar Ghana. To a yau ne babbar kotun a jihar Kaduna a Najeriya ta ɗage shari'ar da take saurare kan batun da shugaban mabiya mashabar shi'a Sheikh Ibrahim al ya gabatar mata ta neman a bashi a bada belin sa don ya je neman magani a ƙasashen waje. Wakilinmu Isa Lawal Ikara ya haɗa muna wannan rahoton. kotun da ke sauraron karar ta Sheikh alzazzaki dai ta ɗage zamanta a wannan rana har sai zuwa ranar litinin ta makon gobe domin yanke hukunci akan bukatar da sheik alzazzakin da mai ɗakin suka zo da ita domin ganin sun fita kasar waje don duba lafiyarsu barista sadau garba ne ya yi magana da yawun lauyoyin sheik ibrahim alzazzaki eh to yau ah, an shiga kotu an yi wajen awa uku ana bayanai da dalilai da ya kamata kotu ta, ba da daman su tafi kasan waje neman su saboda halin da suke ciki ah, ya yi tsanani sannan cewa asibitocin da suke nan najeriya ba za su iya lura da su yadda ya kamata ba sannan takardun da aka gabatar ma kotu duk ya nuna shawarwari na likitocin da suka duba su na cewa ya kamata a ba da daman su je waje su nemi magani suna yana kwance ita ma matan nashi jikin nata ya yi tsanani dalilan ma da ya sa kenan ake ganin ya cancanta a bari su je su nemi magani a kasan waje saboda ko sun zo ba za su iya shiga hawa kotun ba za su yi hawa ba yanzu an daga kotu za ta ba da shawaran shin za ta ba da shi beli ko ba za ta bada shi beli ba zuwa rana ta yau. Lauya bayar dari shi ya wakilci gwamnatin jihar Kaduna a zaman kotun na wannan rana. yau a kotu kotu ta zauna ta ji koken waɗanda suke neman a ba malam dama ya je ƙasan waje ya nemi magani ta saurare mu ta saurari bukatun shi ta saurari koke-koken mu sannan ta ce za ta daga tseren litini eh, wa sati mai zuwa wannan watan da zamu shiga na august da duk da eh, abubuwan da malam ya kawo rahoton da ya kawo na likitoci duk in ta yi ta duba sai ta ba da shawarar ku don da ka tsaya kenan rundunar 'yan sandan jihar kaduna ta ce shari'ar jagoran mabiya masabba shi'a a nigeria sheikh ibrahim alzazzaki ita ce ta sa aka rufe wasu daga cikin hanyoyin garin kaduna don gudun tashin hankali kakakin rundunar 'yan sandan a jihar kaduna dsp yakubu sabo ne ya yi wa muryar amurka karin bayani akan matakan da rundunar 'yan sandan ta ɗauka a wannan rana ta litinin akan wasu hanyoyi da ke garin kaduna babu wani rahoto na fargaba ba amma kasancewan ganin abin da ya faru a abuja kwanaki kaɗan da suka wuce da kuma yawancin lokuta dama idan ranar da za a gurfanar da shi gaban shari'a mabiyansa suka fito suna zanga-zanga cewa lallai sai an sake shi to kuma ganin yadda yanayin zanga-zangar su ya juya yakan zama ba na lumana ba wannan karan shi yasa don tabbatar da kyakkyawan tsaro da rayuka dukiyoyin jama'a jihar kaduna da kuma tabbatar da cewa su kansu masu halartar kotun ko shi din da za a zo halartar kotun ba a kai ga yin wani abu da zai kawo wutar da wani dan najeriya ba yasa ita don 'yan sanda hakkinta ne dama ta tabbatar da wannan tsaro ya zama da cewa ba a ma ba da dama ko da abin zai wani zai yi tunanin yin haka. Amma bayan fitowar jami'an 'yan sanda akwai rahoton inda su mabiya ko magoya bayan malam din suka fito aka haɗu da su koko. An yi zaman kotu cikin lumana babu wani rahoto da muka samu na cewa a wasu sun fito suna zanga-zanga a babu kuma rahoto da aka samu na cewa an musguna ko an ci mutuncin wani halin da muke magana da kai dinnan ina kan wannan hanyar ne an bude dama don saboda wannan zaman kotun ya sa aka dauka wannan matakan tsaro ya zo yanzu dai garin kaduna ya samu natsuwa da kuma ci gaba da zirga-zirga bayan ɗage karar tashek alzazzaki da kuma janye jami'an 'yan sandan da aka yi a wasu hanyoyin da ke garin kaduna isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a Najeriya. To a gaida isa lawal ikara da wannan rahoto masu saurare akan wannan shari'a nema muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku ba tare da ɓata lokaci ba za mu fara. yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To kiranmu na farko ya fito ne daga jihar Zamfara. Wa muke da shi a jihar Zamfara? Suna magana da Muhammad Sani da Wajircau. To Malam Muhammad muna jin ka. Mm. Gaskiya na game da yan a abin da gwamnati ta yi ya yi daidai. Eh. da Allah don mutane ne masu son tashin hankali. Eh. Ko ba gaskiya ba don hankali ba kaga bai yiwa a ce suna kada garin Abuja. Zanga-zanga suna

Assalamu alaikum wa rahmatullah mai magana Bello Garba na Sokoto a Najeriya mai kula kala-kala da ganin fara a Najeriya. To Malam Bello muna jin ka. Dangane da cece kusan da ke faruwa tsakanin NGR da gwamnatin tarayya. To mu gaskiya muna kira ga gwamnatin tarayya su ya kamata waɗannan bayan Allah da a yi musu adalci. Duk da yake ko ta ba da umarnin a cikin wannan bawan Allah irin halin da yake ciki ya kamata a ce a tausaya. Kuma maganar matakin da ake so a ɗauka na cewa a haramta wannan ƙungiya to gaskiya wannan haramta wannan kungiya kuma muna ganin ba zai kawo ma najeriya wani alheri ba muna fatar dai a sasanta kuma a yi duk abin da ya kamata a yi musu na adalci To mun gode Malam Bello bari mu tafi garin gwamna wa muke da shi a jihar Kaduna. To Yusuf Aliyu barka da lasariya. To barka ka dai Malam Murtala. sunan Murtala ne na kiran ku da garin Rigasa a kamar Sarayin Najeriya. To muna sauraron ka. eh lalle kan mun waye gari gaskiya mun ga hanyoyi an daddade mun tsorata duk da su jami'an tsaro ba su gaya mana ba ma kafin ranan sai da kawai mun waye gari mun ga hanyoyi an toshe ba san dalili ba to gaskiya abin da muke kira ga gwamnati shine cewa a a karkashin kundin tsarin mulki muke rayuwa dai a ƙasar nan musamman da su gwamnati da jami'an tsaro da su 'yan da kowane mai addini ma to ya kamata kowane bangare aka je sai a duba kundin tsarin mulki kowaye shi ko na fito me aqidan shi me addinin shi me kabilar shi tunda nan tsarin mulkin na yake shari'a sai ga in ya ba da dama a ba su belin bawan Allah ne ne magani to sai a bashi kamar yadda ake bai wa wasu mutane wanda su ma an kama su an kai su kotu za su ce za su je asibiti sai a ba su don su je su samu lafiya to Allah ka mana sauki kuma ya sa a fahimci juna a tashi lafiya. To mun gode malamar talabar mu koma jihar Taraba wa muke da shi a Taraba. Falalu ne mai anguwa daga mutum biyu da lokacin to malam falalu muna jin ka gaskiya ne ina ba mai girma shugaban kasa da gwamnan kaduna shawari a kan sai taimaka su malamin nan don mu samu zaman lafiya a kasar nan da sai gaba mai dorewa. to mun gode malam falalu bari wani mu sake koma jihar ta kaduna wa muke da shi a kaduna. assalamu alaikum yusuf da barka da yamma. to barka ka dai malam musa. To alhamdulillah suna na Alhaji Musan Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo nan Najeriya. To muna sauraron ka. To ita dai fituna dai ba a san in an san farkon ta ba a san karshen ta ba. Hmm. Kuma mu abin da muke duba a koda yaushe ita dai rayuwa dai duk abin da za a yi wa kowa adalci. kuma idan hmm. muka ɗauka duk irin wani abubuwan da yake karuwa muna fama yanzu da matsaloli irin abubuwan da ya zanci tsaro yanzu kaga ka duba a gani yau dinnan ni ban ma san da wannan ba in banda Allah ya sa na fito zan fita gurin aiki kawai sai gashi na zo mota tsakanin da inda zan kai gun aiki ba wuce minti biyar ba amma na tabbatar ma sai na kusan awa ɗaya ban kai gun da zan je ba to kaga hmm. irin wani abubuwan duk irin wannan abun da ke kawowa ba abin da ya dace ba ya kamata gwamnati ta duba yadda ya kamata domin a tabbatar da mu dai mu zama mu samu zuku zaman lafiya da kwanciyar hankali mu ji da abin da ake mana da kashe mutanen mu da inda abubuwan da ake yanzu ko da yan kasuwar mu an kashe wajen mutum kusan mutum biyar a nan a nan kasuwar mu nan kasuwar kawo in ba sun so ka shanu to kin ga irin wannan abubuwan idan ana cewa ana samun irin wannan crisis da sauransu gaskiya ba abin da ya dace ba ya kamata gwamnati ta duba idan akwai yiwuwar yadda za ta yi to gaskiya ya kamata a san abin da ya kamata domin wannan shari'a da ake gaskiya mun To mun gode Alhaji Musa. Bar mu tafi jihar Bauchi. Wa muke da shi a jihar Bauchi? Ali Adamu ne daga Magama State Local Government Bauchi to Local Government. To muna jin ka mala Ali Adamu. Yawa, to Allah kamar yadda eh, uwa suke magana. Sai a eh. duba a gani. Idan doka ta ba da dama a ba da shi doktocinmu sun bincika sun ga wannan aiki na jinya nasa ba za a iya ba. to duk allah taimaka ba shi dama ya je ya nemi lafiyansa da shi da matansa to mun gode mala ali adamu bar mu koma jihar zamfara wa muke da shi a jihar zamfara kuma kuna magana to layin malam na zamfara ya tsinke <laughs> to sai a ci gaba da kira don a bayyana ra'ayi dangane da maudu'inmu na yau to mun samu to bauchi wa muke da shi a bauchi wa ke magana daga bauchi Ahmadu Eji. To Malam Ahmadu muna jin ka. Yawwa, ni na wani ba biyo American bane? Eh suke magana. To ana ga ana shirya kuma kan ba irin wani din ba. To lallai ka samu sashen Hausa na muryar Amurka muna magana ne akan eh. wannan dambarwa da ke kai komo tsakanin gwamnatin Najeriya da kuma shugaban 'yan shiya. Menene ra'ayinka dangane da eh. haka? mai magana Hussein daga Uturko. To Benue. Yawa, ina Malam Hussein. To muna jin ka Malam eh, Hussein. saboda haka ina ba da shawarar cewa gwamnati ta duba idan Allah ya sa wannan abun sakin nasu zai fi maslahanta. Eh. A yi hakuri a duba kawai a sake shi. To. Zai nemi magani saboda yanayin na laruri. Eh. Wasu lamkuta na To mun gode Mala Hussaini. To har yanzu dai muna sauraron ku don ku kirto muna da kira daga jihar Niger. Wa muke da shi a jihar Niger? Kuna magana da Ibrahim na wankin hula garin mai gode a ba. To Mala Ibrahim muna jin ka. To ni gaskiya a ra'ayina abin da nake so abin da nake jin hankali ga ainihin shugabannin mu na Najeriya musamman Arewa. Da abin da suke sa tsoron Allah a kai. Eh. Domin saboda a yankin Maiduguri haka aka fara da Malam Yusuf abin eh. ya zo ya kasance ba iya su kaɗai ta shafa ba kuma gashin suna so su ja mana jagwangwamin wannan maganar yan shi'a idan eh. wani abu ya zo ya wuce abin da ake yanzu ba iyakan mu kaɗai za ta shafa ba ba iyakan su kaɗai za ta shafa ba eh. mu ma da muke ƙauyuka da birane duk za ta iya shafan mu saboda haka sa tsoron Allah kai kuma in suka ce za su ci gaba da haka alhaki ba zai basu ba to mun gode Malam Ibrahim bari mu tafi birnin tarayya wa muke da shi a birnin tarayya kuna tare da To layin na birnin tarayya ya tsinke to ina ganin iyaka abin da za mu iya ɗauka kenan a wannan lokaci sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za mu sake baku dama. godiya ga duk waɗanda suka samu damar bugowa. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC wanda agogo muke cewa yanzu karfe 4 da minti 53 ga shirinmu na gaba. Labaran wasanni. Jama'a barkanku da wannan lokaci da saduwanmu da kowa na shiri na labaran wasanni. nasar da kungiyar kwallon kafa ta kano filas suka samu jiya a kaduna inda suka lashe kofin na challenge cup na nigeria bayan da suka ci yan niger tornadoes hudu da uku a bugun daga kai sai gola ya sa su yan kano filistin sun yi abin da ba su iya yi ba cikin shekaru 66 da suka gabata wato cin wannan kofi kenan yan kwallon kano pillars da suka hada da captain din su rabiu ali da bature yaro da victor dennis da kuma emmanuel anyawu duk sun samu saka kwallo a raga a bugun daga kai sai da aka yi yayin da ayo adetola na naja tornadoes ya kasa sa tasu kwallon to wannan yasa su 'yan kano din yanzu sun biya bashin da suka ci a bara lokacin da suka samu nasarar ci uku suna gaban 'yan inugu rangers amma kuma kashin ta suka bari 'yan inugu rangers sun suka cin musu har suka zo su ma a bugun penalty din suka lashe wannan kofi din wanda tukana suka ci a yanzu nan da wannan nasarar da suka samu yanzu kano pillars ce za ta wakilci najeriya a gasar cin kofin zakaru na afirka na shekarar 2020 da za a yi yayin da su 'yan naja tone da sun kuma za a je su wakilci kasar a gasar cin kofin confederation to amma kafin a ita mazan mata mata aka fara yi inda kungiyar kwallon kafa ta nasara amazon suka caccaki 'yan rivers angels su ma da ci hudu da da ci biyar da hudu kai su ma dai abubuwan daga kai tsohuwar da aka yi wanda ya sa su ma suka samu wannan nasarar tasu. tsohon zakaran kwallon kafa na manchester united patrick evra ya ba da sarwa a yau litinin cewa zai murabus daga harkar kwallo wanda zai sa sana'a kwallon da ya ta shekaru ashirin wacce kuma a lokacinta ko kuma a cikinta ya samu lashe kofuna bala a dadin ta zo karshe shi da ebra ya wa united da wasa ne daga shekarar 2006 zuwa 2014 kuma a lokacin da shi aka ciwo kofuna akalla guda tara wani suka hada da na premier league guda biyar da kuma kofin zakaru wato champions league kenan wannan dan kwallon na shekaru 38 da haihuwa har ila yau da shi juventus ta ci kufin serie a har guda biyu lokacin da yake mata wasa bayan da ya jingina wasa da manchester united evra ya ce zai je ya zama koci ne wani dan dambin zamani na kasar argentina da ake kira hugo santillan ya mutu dan shekaru 23 ne kuma ya mutu ne saboda dukan tsiya da ya sha a damban da suka yi ranar asabar dinnan shekaran jiya da wani dan damba da ake kira eduardo javier aburo jaridar guardian times ta ba da labarin yadda aka yi shi wannan dan mai ya mutu jim kaɗan bayan da irin haka ta faru a ƙarshen mako inda wani dandan na daban shi ma da ake kira maxim dadashev shi ma ya rasa shi rai shi ma dai a irin haka saboda dukan da aka yi masa a cikin dam a wancan damban da aka yi shekaran jiya ranar asabar din wanda suka kalle shi a talabijin sun ga da ake rike da shi santaliyan din lokacin da ya duku sosai ƙarshen ta dai har ya ya fadi sai da aka sami shi abin shakar iska kafin a tafi da shi asibiti ƙarshenta dai da aka ji asibitin sai da aka yi masa wato aikin tiyata a kansa saboda an ce jini ya taru a kansa saboda dukan da aka yi masa a kaɗin to ƙarshenta dai rana alhamis da sanyin safiya ya ce ku to jama'a da haka muka zo ƙarshen shirin labaran wasannin yau sai wata litinin allah ya mun bar ku lafiya daga washington gaida babban edita Aliyu Mustapha Sokoto da labaran wasanni yanzu kuma ga labaran duniya amma wannan karan a takaice. to Yusuf. Hukumomi a jihar California da ke yammacin Amurka sun ce wani dan bindiga ya kashe akalla mutum uku, ciki har da wani yaro dan shekaru shida da haihuwa a wajen wani sanannen bikin abinci a jiya Lahadi, inda daga baya shi ma 'yan sanda suka harbe shi har lahira. Masu shirya zanga-zanga a Sudan sun ce a yau Litinin jami'an tsaron ƙasar sun harbe mutum biyar har lahira bayan da suka yi amfani da harsashen gaske don kawo ƙarshen wata zanga-zanga. Wani jami'in gwamnatin China ya yi kira ga al'ummar yankin Hong Kong da ta ƙauracewa tashin hankali ya kuma zargi wasu 'yan siyasar yammacin duniya da ruruta wutar rashin zaman lafiya da ke faruwa a yankin. mai magana da yawun hukumar da ke kula da harkokin bunƙasa siyasa da kasuwanci tsakanin gwamnatin china da hong kong yang wang ya sake jaddada goyon baya ga gwamnatin shugabar yankin ta hong kong carrie lam da take fuskantar matsin lamba Hukumomi a kasar Afghanistan sun ce harin da aka kai da wata mota dauke da bom da bindiga a Kabul, babban birnin kasar ya kashe akalla mutum ashirin da kuma jikkata wasu hamsin. jami'ai da kuma shaidu sun ce wasu 'yan kunar bakin wake dauke da manyan makamai sun kutsa kai zuwa wani gida da ofishin afghanistan green trend wata kungiya mai fafutukar siyasa da tsohon shugaban leƙen asirin ƙasar yake jagoranta amrullah sale To masu sauraro da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan dare sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu zuwa gobe za ku ji sauran abokan aikin mu ɗauke da wasu shirye-shirye. Yanzu a madadin wanda ya taya ni gabatar da shirin Muhammad Hafiz Baballe da kuma wadda ta haɗa ta kuma ba da umarni Julie Lazarus Gresham sai injiniyar tamu ta wannan lokaci Nashwan Kali. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington DC ta da fatar Ubangiji Allah ya gafarta ma waɗanda suka riga mu gidan gaskiya mu kuma Allah ya sa mu cika da kyau da imani. Assalamu.